magana akan ambatan waɗanda suka cancanci waccan bishara da muka yi magana a baya da kuma waɗanda ba su cancance ta ba shine tattaunawar 'yan aljanna lokacin da za su zo su haɗu guri guda wanda gadansu zai ɗauke su ya kai su inda suke so su zo suna tattauna abubuwan da suka yi a duniya na alkhairi suna kuma tuna irin yadda Allah ya tsirar da su wasu abubuwa masu haɗari wanda ba don ya tsirar da su ba da sun halaka da yanzu suna nan tare da 'yan wuta da muka jero ayoyi daban-daban da suke magana akan waɗannan bishara to shine waɗannan ayoyi zai haɗe mana su guri guda inda ya ce wa hadha fil ƙura'ani kathirun waɗannan irin waɗannan ayoyi da suka yi wannan bushara suka bayyana waɗanda suka cancanci wannan bushara a cikin alkur'ani suna da yawa amma madaruhu ala thalasi qawai amma dukkanin sun an dunkule su za a ga suna magana akan abubuwa guda uku ne ko akan ginshikai guda uku na farko iman na biyu taqwa tsoron Allah na uku amalin salih lillah aiki na kwarai wanda yake tsantsa an yi shi saboda Allah ala muwafaqati sunna wanda kuma ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to alu hadhihi al-usul thalatha ma abuta wannan asalai guda uku wanda suke da imani da taqwa tsoron Allah da aiki na kware kuma wanda aka yi saboda Allah kuma ya dace da sunna hum ahlul bishri su ne ma'abuta waɗannan bishara duna man adahum banda waɗansu su min sa'iri ahlil khalq daga shauran ma'abuta ainihin halitta wa alaiha darat bisharatul qur'ani was sunna jami'a akan waɗannan abubuwa guda uku duk bisharorin alqur'ani suka kewaya suka tsaya wasu sunnati duk bisharori na sunna ma sun kai sun kawo ne sun tsaya akan waɗannan guda uku jami'a ha baki ɗayanta wato duk bisharori na ƙur'ani da suna baki ɗayanta sun dunkule ne sun tsaya akan waɗannan abubuwa guda uku imani da taƙwa da aiki na ƙwarai tsantsa wanda aka yi shi tsantsa saboda Allah kuma ya zama ya dace da sunna wahiyar tattami fil aslain fi aslain ita kuma waɗannan guda uku ta tattaro a asalai guda biyu na farko ikhlasun fi ta'atillah tsantsa wato ikhlasi wajen eh, tawacin biyar Allah ta baraka wa ta'ala wa ihsanu ila khalqihi da kuma kyautata kyautatawa halittarsa haka dukkan sun annukule da imanin da taqwa da aiki na kwarai wanda yake an yi shi saboda Allah da kuma dacewa da sunna za ga duka asali ne guda biyu shine tsarkake ibada ga Allah da kyautata wa halitta Allah suke nan وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون kishiyar waɗannan sun tattaru a cikin waɗanda suke riya kaga ba su don Allah ba ke wai muna unar ma'un suke hana abubuwan amfani ga 'yan uwa da wani ga shauran halitta wa tarju ila khaslatin wahida su kuma guda biyun nan su ma da aka faɗa in aka tattara su to za su tattaru ne a cikin tada guda ɗaya wannan tada guda ɗayan wahiyar muwafaƙatar rabbi tabaraka wa ta'ala shine dacewa da ubangiji tabaraka wa ta'ala fi mahabbihi cikin abubuwan da yake so dukkanin an tattare su za ga abu ɗaya ne shine yin abin da Allah yake so wala ɗari ila zalika babu hanyar kuma da za a yi abin da Allah yake so illa bi taqiqil qudrati sai da tabbatar da kudura zahiran a bayyane wa batinan da ɓoye Eh, ƙudwa afwan illa ta taqiqil ƙudwa sai da tabbatar da koyi zahiran a bayyane wa baɗin da boye bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne za a tabbatar da san Allah samuwar koyin abin da Allah yake so shine a tabbatar da koyi da manzon Allah a zahiri da baɗi shikenan naka kenan abubuwan duka waɗancan da muka faɗa wajen ayoyi sun kai wajen ashirin idan aka dunkule su suna magana kan abubuwa guda uku imani da takwa da aiki na kwarai wanda aka yi tsantsa don Allah da kuma dacewa da suna manza Allah su kuma in an tattare su sun dunkula akan abubuwa guda biyu shine tsarkake ibada ga Allah da kyautata halitta Allah su kuma in an tattare su sun dunkula akan abu guda ɗaya shine me shine yin abun da Allah yake so babu hanyar kuma da za abin da Allah yake so sai an tabbatar da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri da baɗi wal amalu allati hiya tafasil hadha al amma ayyuka waɗanda sune ne rarrabewar waɗannan asali guda ɗaya hiya bid'un wa sab'una shu'batan wato yanki yanki 70 da yankai a'laha qawlu la ilaha illa allah ruwa ta faɗin la ilaha illa وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كوما باين تكود قزن تاقبر حنيا وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب فكان وأنن واتو واتو أينين آه واتو جيشكوكي قدابيو فشورا دكما شورا rassan suke allati marji'uha wanda ta kuma dukkanin an tattara ta za ta koma ne ila tasdiqin rasul zuwa gazgata manzo fi kulli ma akhbara bihi cikin abin da ya bada labari da shi na'am wa ta'atuhu da bin sa fi jami'i ma amara bihi cikin baki din abin da ya umarni da shi ijaban wastihbaban amsawa da kuma so kal iman kamar imani bi asma'ir rabbi da sunan ubangiji wa sifati da sifofinsa wa fa'ali da ayyukansa wa ayaci da ayoyinsa min gairi tahrifin ma tare da tahrifin canjawa ba laha gare ta wala ta'atilin ko hufuntawa shine a yi watsi da sifofin amin gairi kafi ba tare da takyifin wato kokarin kayyadewa ba wala tamsilin ko kuma musanta ko kuma kwatantawa a ce za a kwatanta yadda Allah ta wa ta'ala yake ko a kayyade shi a ce ga yadda yake tsawon sa mita kaza fadin sa mita kaza hannun sa mita kaza kaga take ja ne baki ne to shi ne duk babu wani kuma ba za a kore ba sannan ba za a canja da wani ba kamar hannunsa a ce iko ko kudura duk ba za a yi wannan bal kama qala shafi'i rahimahullah kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa rahimahullah ta'ala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi huwa kama wasafa bihi nafsahu wanda shi kamar yadda siffata kansa wa fawqa ma yasifu bihi khalqahu da kuma sama da yanda yake sifaita halittarsa wa ka'annahu akhadha min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ka ce imam shafi ya riki wannan magana ne daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace allahumma lakal hamdu kallazi naqulu wa khairan mimma naqulu godiya ta tabbata ga ubangiji waɗanda muke faɗa da kallazi naqulu kamar yadda muke faɗa wa khaira mimma naqulu da fiye da yadda muke faɗa faqad zakarna fi awwal kitabi jumlatan maqalati ahli sunna wal hadith ita ma ambata a dunkule a cikin wato maganganun ahli sunna da kuma ahli hadith allati ajma'u alaiha da suka tattara kanta. kama akahu al-ash'ari kama inda imam al-ash'ari ya hakaito anhum daga gare su wa nanu nahki ijma'ahum ita mu kuma zamu hakaito haɗuwarsu kama a kaho harbu sahibul imami ahmad kamar yadda harbu wato almajirin imam ahmad ya hakaito daga daga ainihin gare su bi da lafazinsa qala fi masailihi mashhura ya faɗa a cikin masalolinsa wanda suke shahararru ce hadihi mazahib ahli ilm waɗannan su ne mazhabobi na ma'abuta ilmi wa ashabul athari da ma'abuta hadisai wa ahli sunna da ma'abuta sunna almutamassikina biya wanda suke riko da ita almuqtada bihim wanda ake koyi da su fima fiha a cikinta min ladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sabon annabi ila yaumina hadha iza wannan wunin namu وقد أدركت من أدركت من علماء na الحجاز wanda na نارسك daga ainihin malaman حجاز والشام والشام وغيرهم دونوس عليها عكنتا ومن خالف شيئا من هذه المذاهب وأن إصاب أو نن إصاب أو نعبد وأن مذهب بي وطعن فيها يسوكا وتكنتا أو عاب قائلها كوي عيبة مفقدتا هو مخالف مبتدع شي مي صاب أو كما من بدعا خارج عن الجماعة يا فتدق جماعة زائل عن منهج السنة ya karkace gabarin bin hanyar sunna wa sabilil haqq da kuma tafarkin gaskiya wannan ne magana da shi alharb harb almajirin almajiri imam ahmad ya faɗa cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa a baya su ne ma abin matafiyar malaman ilimi da kuma ma'abuta athar da ma'abuta sunna qala har ila ya ce wa huwa mazhabu ahmad wannan shine mazhabin imam ahmad wa ishaq لإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا دقون مكزونا دسو وأخذنا عنهم العلم مذكر بإلمي دقريس دوانا شيني رأيين سكوم شيني مذهبس وكان من قولهم ينا دقم غنس سوما قباتا إن الإيمان شوى إيماني قول magana ne wa da aiki wani ya da niyya shine kuduri a zuciya wa tamassukun bi sunna da kuma riko da sunna wannan shine shine imani kenan mutum ya magana bai aiki ba ko ya aiki bai faɗa ba ko ya aiki ba kuduri ba niyya shine sarki a cikin zuciya ko kuma ya aikin amma babu dacewa da sunna to wannan ba sami imani ba wal ya yazidu wa yanqusu yana daga magana magabata cewa imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa da karuwa aiki idan mutum ya auna ayyukan da yake yau da kullum na alkhairi da sai kuma ya ji kwadaitawa akan wasu abubuwan sai ya kara da su ya nuna imanin sai yana karuwa idan kuma wanda yake yau da kullum sai kuma kasala take samun sa yana baya baya da waɗansu alamun raguwar imani ke ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا amma ana togace a cikin imanin nan sai dai gaira sai dai Allah ya kuna listis na ushakka wannan togace kai ya zama kokon tono inna ma hiya sunnatun madiyatun inda ulama zama sunna ce mai shuɗiya a wurin malamai sai za su ilan rajulu idan aka tambaye mutum a muminun anta kai mumini ne fa innahu yaqulu ana muminun insha Allah yace ai ni mumini ne in Allah ya so aw mu'minin arju ko ina fatan ni mu'mini ne wa kuli zai ce amantu billah na imani da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubi da littafansa wa rasulihi da manzanninsa wannan amsar da zai bayar ki. wa man za'ama anna al qawlun bila amal duk wanda yake riya cewa imani magana ce amma ba tare da aiki ba kamar yadda ra'ayin karamiya yake cewa su kawai dai ka ce ka yi imani shi kenan ko baka yi sallah ba baka yi azumi ba ba komai to fa huwa murji'in ya zama murji'i ne wannan ra'ayin ainihin murji'a yake da shi amma za mu annal imani huwa alqawl wal a'malu shara'i fa huwa murji'in wanda ya ta imani kawai magana ne amma a ayyuka wannan shari'o'i ne to shi ma ya zama ra'ayin su kenan amma za mu annal imani yazidu wa la yanqusu wanda ya riya cewa imani yana karuwa amma baya raguwa faƙar ƙala bi ƙaunar murji'ati shi ma ya faɗi irin ra'ayin su kenan kamar lam yara na a fil imani fa huwa murji'i wanda baya ganin togaciya a cikin imani to shi ma me dai mai bin ra'ayin murji'a wan zama annan imana ka imanin jibril wal mala'ika fa huwa murji'i wanda ya zata imaninsa kamar imanin jibril ne da mala'ika eh, to shi ma murji ne wato yana ganin imaninsa ya kai imanin waɗannan waɗanda la ya asuna allaha ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها wanda ya ce sanin Allah ya azuci ne kawai ko da mutum bai furta ba kuma ko da mutum bai aikata ba kamar yadda wasu suke faɗa yi to to to ba huwa murji'i shi ma ra'ayin raja'a ra'ayin murji'a ne wannan wal qadaru khayruhu wa sharruhu wa qaliluhu wa kathiruhu qadara alkhairinsa da sharrinsa kalilin kaɗan ɗinsa wa kasiruhu da mai da bayyananta wa baɗinuhu da ɓoyayyanta wa huluhu da mai daɗinta wa murruhu da mai ɗacinta wa mahabubuhu da abin santa wa makaruhu da abin ƙinta wa hasanuhu da wanda yake mai kyanta da wasu yi'u da mummunanta wa awwaluhu da na farkonta wa akhiruhu da na ƙarshenta min Allah azza wa duk wannan daga Allah suke wannan yana daga cin abin yau wa mutum ya imani da shi qada'an qadahu ala ibadihi wannan hukunci ne Allah ya hukunta shi akan bayansa wa qadaran qaddarahu alaihim kuma kaddara ce da ya kaddara ta akan su la ya'du wahidun minhum mashi'at Allah azza wa jal babu wani ɗaya da zai ƙetare mashi'ar Allah abinda Allah ya so bai sai ya ƙetare ba Allah ya ce wa ma tashauna illa in yasha Allahu rabbul alamin abin da kuka so ba shi zai kasance ba sai dai abin da Allah ya so ubangijin duniyoyi baki daya wala yujawizuhu qada'uhu hukuncin Allah ba zai ketare mutum ba bal hum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu dukkanin mutane za su zamo ne zuwa abin Allah ya halicce su domin sa waqi'una fi ma qaddara alaihim kuma za su afka cikin abin Allah ya kaddara musu ne ba makawa wannan sai dai kawai abin da Allah ya so ya shafe kuma sai ya shafe musamman da yin addu'a ana addu'a fatan Allah ya kawo da duk wani abu wanda yake mummuna sai ka ga Allah ya kawo da wannan abu ko kuma ya kawo shi cikin sauki huwa adlan minu cewa abin da Allah ya kaddara ya haɗa kan bayansa adalci ne nasu jalla rabbuna wa azza ubangiji mu ya gagara ya buwaya wannan abu ne nasa hukunci ne nasa kuma adalci ne duk abin da iya bayansa kayansa ne kayanka kai inda ka so da shi ba za a ce ka yi zalunci ba mai daɗi ne ko mara daɗi ne ah, ina ga da wannan za mu bar fakarori wajen guda hudu ya biyu uku hudu biyar ma kenan za mu tsallaka inda ya ce wala khilafat in akwai a gurinka alaji yace wal khilafatu fi quraish ma baqiya minan nasi ithnan khilafa wai jagorancin al'umma a asali to a cikin quraishawa ne ma baqiya fi nas minan nasi ithnan matukar za a samu ragowar mutum biyu a duniya walaysa to shugabanci nasu ne ko saboda me saboda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dai akwai su to yace al'amru fi quraish wannan al'amari na jagorancin al'umma to a ƙwarai shawa yake amma gili ma yanzu da ba a jin labarinsa akwai su har yanzu a ƙauyuka na kewayen maka suna can gefe-gefe ko ba ran nan an nuna mana irin ƙauyukansu da suke zaune to amma al'amarin kaga ya ainihin ba ya fita daga hannunsu al'amarin jagoranci na al'umma ya ce fi ƙwarai shi ma baƙi minan nasu ithnani matukar za a samu ragowar mutum biyu a duniya walaisa ya yadin minan nasi an yi fi fiha bai kamata ga wani mutum ya jayayya da su a cikin wannan ba wala na kharuja alaihim kuma bai kamata mu musu tawaye ba wala na ƙarro da biha kuma bai kamata mu tabbatarwa da waninsu sha'anin jagoranci ba ila kiyamin sa'a har zuwa tashin alkiyama saboda ko da abin da ya faru a saƙifatu bani sa'ida bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam su sa'adu bin mu'az shugabannin madina ba shakka sun nuna kwaɗayinsu da al'amari ya zama a hannunsu da suka gaba zai yi ba suka ce to a yi sarki biyu suka ce min na amirun wa minkun amiru a samu shugaba daga cikin kuma a samu shugaba daga cikin ainihin irin su abu ubaida musamman bin al-khattab suka kama ganganun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yazalu hadha al-amr fi quraish wannan al'amari ba zai gushe ba ainihin a cikin quraishawa bai kamata ya gushe ba daga quraishawa zuwa wani guri da wannan ne aka tabbatar wa sayyidina abubakar sayyidina umar ya masa mubaya shawara kuma suka yi masa mubaya والجهاد ماض قائم jihadi kuma yana nan mai shuɗewa ne kuma yana nan ma'al'immat tare da shugabanni na barro sun yi aikin sun yi kyautata su ma au fajaru ko wasu kyautata ba to matuƙar ainihin sun kira zuwa tsaye da addinin Allah ko a yi kira zuwa gare shi to a bi su saboda ainihin musu tawaye abu ne da zai jawo zub da jini a bayan ƙasa wanda zub da jini a bayan ƙasa kuma abu ne barna ce da ajiyar ba a santa wala ya yabdulu jauru ja'irin zalincin mai zalunci la yabdulu ba zai bata ainihin wato mubaya ga wanda yake Allah ya bashi jagoranci ba wala adul adilin hakanan adalcin mai adalci wal jum'atu ma'al idaini wal hajju ma'al sultani juma'a tare da idi biyu tare da hajji shine yin sallah ranar arafa ma'as sultan suna nan tare da wanda yake shugaba ne in yi jagorancin waɗannan abubuwa a bishi wa illam kunu bararatu ko da ba su zama masu yin yadda ya kamata ba su zama na kwarai yadda suna yin yadda ya kamata ba dulan ba su zama adalai cikakku ba a masu tsoron allah to in dai ɗan iya gwargwadon abin da suke kamantawa a bi su a kan haka domin kada a yi tawaye a kai zuwa zub da jini da rasa rayuka wadaf usalakati wal kharaji wal ashari wal fai'i wal ghana'im ilayhim haka nan a ba su sadakoki shine zakoki idan suka ci a ba da zakka haka nan ainihin ga wanda suke sun cancanci ba da shi kamar wanda suke ahalin zimma kenan wal ashar da ushiri ushiri da ake bayarwa a sha'anin shari'a wal fai'i da fai shine ganimar da ba yaƙi aka aka same ta ba an je kai aka suka yi ƙauya wal ghana'im da ganimomi su ne wanda aka kara aka cinye su da yaƙi ilaihim duk a miƙa su zuwa gare su adalu sun yi adalci fiye a cikin ta'au jaru ko sun yi zalunci abin da ya rage kuma ya rage nasu tsakaninsu da ubangiji da abin da ake magana a nan shine to rashin fita da rashin tawaye ga shugabanni domin abin da wannan yin hakan zai haifa amma wannan ba yana nufin ba za a yi musu nasiha ba ba yana nufin idan ba su daidai ba ba za a gaya musu ba idan muka ɗau ainihin abin da ya faru tsakanin abdullahi dan abbas da kuma ɗaya daga cikin gwamnoni na daular umawiya shine hajjaj bin yusuf al-thaqafi lokacin da ya zo ya kafa mumbari kuma ya yi hudu ba zai hau ya hudu ba abdullahi dan abbas ya tashi ya gaya masa ya ce to wannan abin da za ka ya saba wa sunna a filin idi ce abin da kai wannan ya saba wa sunna amma annabi bai sa mumbari ba a filin idi kuma bai yi huduba ba kafin sallar idi sai bayan idi in kana so ka dace da suna to ka janye bari kuma ka bari bare ba sai an yi sallah kenan kaga amma kuma wannan bai hana ya bi shi sallah ba wanda shi sahabi ne ya rena a gidan annabi da yan da matayen annabi a gidajen a ɗakunansu amma kuma bai ƙibinsa ba amma kuma wannan bai hana ya gaya masa gaskiya ba الرجال لمن والله الله لمن والاه الله عز وجل أمركم da yin biyayya ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin shine shugaba la tunzi'u yadan min ta'atihi kada ku cire hannu nayi masa biyayya wala takhruja alaykakum fita ku masa wato ku masa tawaye bi da daga takobi a daga makamai yanzu idan muka dubo da yawa abubuwan da suke faru yanzu a ga ga tushensu daga wannan ne daga tawaye kuma abu ya tafi ya zama wani iri daban zubar da jini zubar da rayuka asarorin dukiyoyi da abubuwa ga sunan daban-daban ta yi ji alallahu laka farajan wai kai ta ka yi haƙuri da shi har allah ya kawo ma mafita ma maharajan da kuma ainihin mafita dai ya zo kamar yadda imamu musulun ya fitar cewa aka tambaya na sallallahu alaihi cewa za ka ga eh, annabi ne da kansa yake faɗa cewa idan kun rayu za ku ga athara shine san kai daga shugabanni da fifita kansa a kanku da shauran jama'a da hmm? suka ce a zami ice ice ainihin ku yi haƙuri da su ku ba su haƙƙinsu na biyayya ko kuma ku roƙi Allah ya ƙwatan muku haƙƙinku daga gare su haƙƙinku daga gare su ta hanyar yi musu nasiha da fuskantar da su gwargwadon hali wanda za su faɗa su faɗa wanda za su iya rubuce-rubuce su rubuta to sannan kuna gaya Allah ya ƙwatan muku haƙƙinku da suke cinye muku to wannan abin da za ku kenan domin fita a fito na fito to galibi ƙarshensa baya yin kyau ya ce wala na khuruju ala sultani kada mu fita ga sarki wa tasma'u ka ka ji wa tu'i ka bi wala tankusu bai'ata kakka wareware masa bai'a amma fa'ala zalika wanda ya aikata haka shine ya tawaye to huwa mubtadi'un ya zo da wani a asabu mukhalifun wanda yake ya saba abinda ainihin sunna ta zo da shi mufariqun lil jama'a kuma ya rabu da jama'a ainihin wanda suke masu bi da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dangane da siyasa shine bin yi biyayya ga shugabanni da hakuri da halayensu da roƙon Allah ya kwatan muku haƙƙinsu haƙƙinku wani amarka su'anu bi amru fi lillahi fa laysa laka an tudi'ahu albatta amma idan wanda yake mai sultan wanda yake da iko yake da mulki ya umarce ka da wani abu wanda yake akwai saban Allah a ciki to laysa laka an tudi'ahu baka samu ka bi shi ba albattata ko albattata ko ka ba za ka bi shi in dai saɓon Allah domin haƙƙin Allah shi ne kan gaba akan haƙƙinsa walaisa raka an takhruja alai amma wannan baya nufin ka fita kai masa tawaye wala wa haqqahu kuma baya nufin ka hana shi haƙƙinsa ba na bashi ainihin girmansa na mulki da Allah ya bashi wal imsaku na ci sunnatun da abin da yasa ake gaya mana wannan saboda a irin abin da yake cikin rigingimu da tawaye da shauransu yanzu ko da a satin nan duba abin da yake faruwa a cairo yanzu kusan mutum ya tafi wajen 500 wanda aka rasa a cikin 'yan kwanaki uku shi sa annabi suna yake nuna mana kada a fito a ce za a yi gaba da gaba da wanda yake shi Allah ya bashi iko abin da ya kama na bashi haƙinsa a bashi na girmamawa na biyayya amma in ya yi umarni da sabon Allah ba za a ba sannan haƙoƙi na jama'a wanda za su iya faɗa su faɗa cewa akwai kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne sannan kuma a roƙi Allah ya kwato haƙƙi ya ba mutane haƙƙinsu shi ya san ta yin da zai kwato mutane haƙƙinsu wal imsaku fil fitnati sunnatu kamewa a lokacin fitina sunna ne madiyatun wacce take mai shuɗiya wajibun li kuma wanda yake wajibi ga dawamata fa inubtilita an aka fa inubtilita idan aka jarrabe ka kuma faqaddim nafsaka to ka gabatar da kanka duna dinika amma ba addininka aka jarrabe ka ainihin shiga fitina din to kada ka yadda ka ba da addininka a kanta wara ka ba da kanka da kanka ba da addini wala to yana alal fitina ci biyadin kakka taimaka a kan da zai zama fitina biyadin da hannunka wala lisanin ko da harshen kada ka yadda ka ba ka taimaka a kan walakin kuf lisanaka ka kame harshenka waye daka, da hannayenka wahawa ka da zuciyarka gabanin duk abin da zai zama fitina a cikin wallahu ma'in Allah kuma shine mai taimako wannan yana cikin abin da magabata suka yi nasiha da shi a cikin littattafansu daban-daban wa kaffu an ahalil qiblati kamewa gabarin ma'abota al-qibla wai wanda yake da ya shaida da kalmar shahada kuma zai fuskanci gaba zai sallah to ka kame gabarin kafar tasu to wannan shi ma yana daga cikin koyawar magabata matukar ya yi kalmar shahada matukar zai yana fuskantar alƙibla ya yi sallah to ainihin in ba ya yi abin da ya warware su ba don akwai wanda ya fuskance su amma zai yi abin da ya warware su wannan sai a yi aiki aikin da kake aikin da haruci ne to in ya fahimta kuma ya ci gaba to wannan wannan ci sai ya hau kansa sai ce wal kafa na halin ci kamewa ga ma'abuta alkibla ga barin kafar tasu wannan yana daga cikin koyawar magabata ba da sauri suke kafarta mutum ba a sai dalilai da hujjoji sun hau sun daidai wanda ya dace a yi masa haka yace falatu kafir ahadun minhum bi zambin kai ka kafarta wani ɗaya bi saboda wani zunubi minhum da ya aikata minhum daga gare su daga ma'abuta alkibla wala tukhrijuhu anil islam bi'amalin ka fitar da shi daga musulunci saboda wani aiki da ya aikata illa an yakuna zalika hadithu sai akwai hadisi karara akan haka wanda yace i wannan aikin da i kafirci kama ja kamar yadda ya zo to shi ma sai bayan mai sai bayan fahimtar da shi da na masa nasiha da kafa masa hujjoji ta kun to in ya dage ne to sai ka gaya masa to nassi ga abin da ya ce game da irin aikin da kake kama ja sai ka gama wai kamar yadda hadisin ya zo ko kama ruwa kamar yadda aka rawaito shi ba tare da yi wa hadisin wani tawili ba a kurukuru ga abin da hadisin ya faɗa wa kama ruwa kamar kuma yadda aka rawaito hadisin wa tusaddiquhu wa tuqabbiluhu wata alama annahu kamaru ya na hawa kufri man yastahillu tarka as-salat wa tusaddiquhu wa ta'abbalu karbishi wa kuma ka sani annahu kamaru ya kamar inda aka rawaito na hawa kwatankwacin kufri man yastahillu tarka sala wanda ya hana a ayoyi da hadisai ya shan giya eh? kuma a shi ba zalika da abin da ya kamata aw yutadu bid'atan yunsibu sahibaha ila al-kufr ko ya aikata wata bid'a wanda mai yin ta za a iya danganta shi zuwa kafirci da da dalilai da hujjoji shi ma akan haka wani khuruj min za a iya zama nassoshi sun danganta mai yin ta zuwa ainihin fitar da mai yin ta zuwa daga musulunci to fattabi zalika sai ka bi wannan amma wala tujawizu kaka tsallake haka ka zo da wani abu kai kuma naka da sarin zuciyarka a ka tsaya iya abin da nassi ya tsaya a kansa wala zo ka ketare kai ma wal a'waru dajjal mai ido daya dujal kharijun zai fito nan gaba zai zo kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka la shakka ba ku kwantofi zalika a cikin wannan walar tiyaba babu jahiyya wa huwa akzabul kadhibin ido ɗaya nan dujal shine mafi ƙaryan masu ƙarya da kuma ƙaryan nan zai halakar da dama daga cikin mutane wannan ma yana daga cikin abin da magabata suka yi faɗakar ake wa azabul qabri haqqun azabul qabri gaskiya ce na'am yus'alu al-abdu an dinihi za a tambayi ba an dini game da addininsa me addininka wa an rabbi game da ubangijinsa waye ubangijinsa wa an aljannati wan nar za a tambaye shi game da wuta da aljanna wa munkarin wa nakirin da munkaru da nakir to duk waɗannan abubuwa gaskiya ne za a yi wannan za a yi wannan abubuwa wa huma fattana alqabari munkaru da nakiru su ne masu fitintan mutane a cikin kabari me fitinta shine tambaya lokaci ma wanda aka jarraba sosai sai su masa tambaya mai tsanani shine abinda Aisha take cewa abinda Annabi sallallahu alaihi yake cewa man nuqishal hisaba udhib duk wanda aka tsananta masa hisabi to an gama yi masa azaba domin ma'anarsa za a yi masa tambayar kwakwa kaga dole ya fada wani to amma wanda Allah ya so shi da sauki ko fa ya yuhasabu hisaban yasira za a masa hisabi mai sauki Allah ya samu a cikin wanda za a yi hisabi mai sauki nas'alullah sabak muna roƙon Allah tabbatuwa wajen amsa tambaya kada mu karkace kada mu subuta ainihin mu subutan baki mu faɗi wani abu daban wanda ba shi ake nema daga gare mu ba wa haudu muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun tafkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wanda haudun tariduhu ummatuhu tafki ne da al'umma za su gangara gurinsa su sha amma wanda ba su canja abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa a kai ba to su ne za su sha daga ciki wanda yana da kohuna kamar taurarin sama gane ko ruwan safari kamar nono zaƙi wane zuma walau ma'aniyatun yashrabuna biha minhu akwai aniya kore kamar moɗoɗi ko kofi kofi ya sharabu na biha da za su sha da ita minhu daga wannan tafke ya ce wasu siratu haƙun siratu gaskiya ne yudau ala sawa'i jahannam za a ɗora shi a kan doron jahannam wa murrun nasu alai mutane za su shuɗe a kansa kamar yadda hadisi ya zo ainihin ga annabawa suna gefe suna allahumma sallim sallim mutane za su shuɗe ta kansa kamar yadda muka karanta a baya kowa gwargwadon aikinsa wani za su shuɗe kamar walkiya kamar ma su tambaya su wai ina siraɗin ne ba san sun wuce ba wani kamar tafiyar kamar gudun doki wani kamar gudu a kafa wani kamar tafiya a hankali wani kaman da rarrafe wani da jan ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari wa maro nasu alai mutane za su wuce ta kansa ba makawa kuma kowa sai ya bi ta kansa kamar yadda ayar qur'ani ta ce wa in minkum illa wari ka kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin sai ya wuce ta kan doron jahannam wannan alkawari ne abin tabbatarwa daga ubangiji sai dai kawai wucewar kowa da irin wucewar da zai wal min wara'i zalika aljanna tana bayan sirati sai an tsallake shi sannan za a ji to kafin aljanna kuma akwai kantsara domin shi sirati mutum ba sai aikinsa ya yi ɗari bisa ɗari zai tsallake ba kamar yadda aka faɗa wasu a hankali ma wasu kamar don haka duk wanda aikinsa ne ya rinjaye wanda ake sarrafa kayayyakin tsallake amma bayansa akwai kantara kantara wata gada ce da kanin kuma raguwar abubuwa za a tantance saboda wani akwai raguwar haƙoƙin wasu a kansa wancan ayyuka dai sun yi rinjaye ya wuce to amma akwai haƙoƙin wasu a kansa to anan za a tsaya da a daidaita amma duk wanda ya tsallake sirat insha Allah zai shiga aljanna sai dai sai an cakin na biyu kantara bayan siraji kafin aljanna akwai kantara saboda wani akwai haƙƙin wani a nan za a tantance hmm. Allah duk zai sulhu tsakanin mutane kai ma kana bin wannan yana tuni ma ka san ko abubuwa na da na yafe ma kai ma ka yafe masa da haka Allah zai sulhu tsakanin bayi a kan samu zuwa wuce insha Allah Allah ya wutar da mu wal mizan haqqun ma'auni ka da Allah ya ce Allah mawazin al li yawm al-qiyamati wala tuzlam nafsun min sha'a za mu aje ma'auni na adalci za a zalin cire wani abu ba ko kaka yake wala rabbuka ahada wanda baya zalunta baya zalunta kowa ko da da kwayar zarra ne na mutum ba za a toye masa yuzanuna yuzanu bi hasanat za a wani kyawun aiki wa sai sayyi'atu nuna kama sha Allah an yuzan kamar yadda Allah ya so a yi wasuru haqqun ƙaho da za a yi busa shi ma gaskiya ne yanfukhu fihi israfil israfil zai busa a ciki fa yamutul khalqu halitta duk su mutu busar farko kenan wata ثم ينفخ فيه الأخرى سني وتبوسر تبيو ويقومون na na hisab duk bayan wannan mutuwa sai kuma a tashi a je a tsaya gaban ubangiji saboda hisabi a fasil al da rabi hukunci wa thawab da ba da lada wal iqab da yin ukuwa ga wanda suka cancance su to amma bayan shekara 40 ne wani ko maka wusa ta farko duk aka mutu to sai kuma bayan shekara arba'in a yi musa ta biyu wannan ne za a tashi kuma ji a saboda hisabi wallahu al-mahfuzu yastansikhu minhu ko yustansakhu minhu a'malul ibad lahul mahfuz gaskiya ne daga cikinsa ake kofa ayyukan baya ba da abubuwan duk har ƙarshe kamar da Allah ce ina shay'in ahsayna wa ba kowane abu mun ƙididdige shi a rubuce to yana nan a yana ko littafi shine lawul mafus yana nan a rubuce ka daga ci ake tsagurowa budget na shekara za a bawa za a za a ɗaga za a raya za a kashe الفرق وكل أمر حكيم كو قدر الليلة القدر يؤكي بجت من باكي فيها يفرق كل أمر حكيم حتكم تدعك يا ربي أبو بوا وأن ذاس فارو أو من شكرا والله المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء سورة أبو نبيل ثلاثة درجة وكنش والقلم حق القلم نقدر ومنجلي قسكيان كتب الله مقادير كل شيء ألا يروه تقدر قدرا قومي وأحصاه ياكي عيش الذكر ذكر الشيخ قومينا كل شيء أعطيناه الكتاب الشفاعة في يوم القيامة حق تيتو رانا القيامة قسكيان يشفع قوم في قومنا wasu mutane za su ceci wasu mutane fala ya siru na ilan da sababin wannan ceton ba za su tafi zuwa ban ceto wannan wanda shi ba ce shafa'atul ba shi ne duk an tsaya gaban ubangiji a yi ba su ba gaba baya ga rana ta zo daidai kan mutane gwargwadon mil daya wannan ne ainihin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana duk manzanni da ba wanda zai iya tunkara Allah a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam saboda an masa tanadin wannan rana to bayansa kuma manzanni bayan Allah abokan arziki wanda aka haɗa aka aikin alheri su ma duk za su ceto na wani ba mu gan shi ba watakila ko na bayan su da wasu wanda ya dakatar da shi arzikin allah ya masallaci a yi sallah ake ainihin halartar karatuka watakila wa ko wata matsala da ta dakatar da shi irin wannan abubuwa kamar yadda yara za su ceci iyayensu kuma yara ƙanana wanda za su ceci iyayensu musamman matar da ta mutu da ainihin naƙuda zai dace da wannan cibiyar ta ta zuwa aljanna yara ƙanana su ceci iyayensu أطفال دعاميس الجنة ترى كمان ينشروا على الجنة نرى da زوي كما هنبا شقوق ceton babansa ya ce da shi donan ceto ya ce gaskiya ne ya shi wa'u ƙomin fi ƙomin fala ya sami da shan ya kurbi ƙomin minan na wasu mutane za su fita daga wuta ba da ma ha bayan sun shiga da sababin wannan ceto din ceto kamar yadda muka sani yana da sharaɗi biyu gani ko manzalla zai wa inda hu illa bi izinin wanda kullum muna karanta a ayatul kursi ba wanda zai ceto sai da izinin Allah a gani ko sannan wala shi fa'una illa liman taba kuma ba za a ceta wa sai wanda Allah yadda a ceta don haka waɗannan sharaɗi biyu sai sun cika ba wanda zai yi sai Allah ya bashi izini ba mu san wa Allah zai ba izini ballantana mu ce mun kama hannun wani tun a duniya shine mai tarar da mu sannan wala shi wani ila ya ba su ne da ya ce mun sai ga wanda Allah ya kana cikin wanda Allah zai yaddawa su ce ba haka kawai kai aikin ka gwargwadon iyawa Allah shi ya san ta hannun in ma ta kama ki wanda ceto yana zuwa ne bayan ne ai bayan laifi wanda ba fata ake ba dama cutan ai ba fatan sa ake ba an magana ce to akwai wahala ke ba fatan sa ake ba amma in ya kama sai san ta hannuwa za ta sami ce wani bi sufi ha ma sha Allah sun mai kurji hun minin da Allah ya fita da su daga wuta da sababin ceto wa qawmun yukhladuna ko yukhladuna fiha abadan wa qawmun yukhladuna fiha abadan ahlul shirk sune ma abuta shirki wata takzibi da qaryata wal juhudi da musu wal kufri billah da cewa Allah azza wa jal wa yuzbahu al maut yawm al qiyamati bainal jannati wan za a yanka mutuwa a ranar alkiyama tsakanin wuta da aljanna wanda mun karanta ba a guri ɗaya ba ma a cikin karatukan mu cewa za a zo da ita a cikin kamannin rago ƙosashe ko tambayi yan aljanna kun san wannan su ce ayi mun sani sai aljan sai wannan mutuwa ce Allah ya kai da su a gane to sannan su ma yan wuta haka sai a yanka daga nan ne yan aljanna sun shiga aljanna har abada kenan mu mutuwa ma an kashe ta sannan kuma yan wuta su ma wanda suka rage bayan ceto su ma bayan kashe mutuwa su ma suna ciki kenan har abada nan ne za su kuka su kuka domin babu ranar fita daga cikin wannan wahala Allah ya mana sani wa kada khuliqatil jannatu wa ma fiha an halicci aljanna da abin da yake cikin ta wa khuliqatin nar wa ma fiha an riga an halicci wuta da abin da yake cikin ta ne yana daga cikin abin da muka fara karanta. cewa duk dama suna nan ba wai nan gaba za a yi su wuta tana nan aljanna tana khalaqahum Allah azza wa jal Allah ya riga ya halice su wa khalaqal khalqa lahuma ya halice halitta domin su wala yafna yani ba za su kare ba wala yafna ma fihi ma abadan abinda yake cikin su ma ba zai kare ba fa iza tahtajja mubtadi'un auzin zindiqun bi qawli Allah azza wa idan wani mai wato mai bid'a ko mai ainihin karya a cikin addini ya kafa hujja Allah madaukaki yace kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka sai dai zatin Allah eh? to wannan ainihin ana nufin a nan duniya kenan ba wai a nan alahira wa yanhu hadha min mutashabi alqur'ani qila lahu sai a ce ga kullu shay'in ma kataba Allahu alaihi alfana wai abinda Allah ya rubuta zai kare ne to shine zai kare wal halak da abinda Allah ya rubuta masa halaka halikun mai halaka ne Waljannatu jannatu naru amma wuta da aljanna khalaqahum ya Allah ya halitta su lil baqa'i saboda wanzuwa na lil fana'i ba dan karewa ba wala lil halaki ko dan halaka ma min al akhirati su kuma a lahira suke lafiyar duniya ba anan duniya ba cewa kuma komai zai halaka sai zatin Allah anan ana nufin anan duniya wal hurul ain hurul ain suna nan su ma gaskiya ne la yamtannu inda qiyamis sa'ati na'am la yamtani inda qiyami sa'ati wala inda nafati wa yace yace la min ad-dunya wal hurul ain su suna nan su ma aljanna la la la ya kenan ba za su mutu ba inda qiyami sa'a lokacin tashin alqiyama wala inda nafati ko lokacin busa wala abadan har abada masu ba za su mutu to domin su dama ba a nan duniya aka yi su a can aka yi su zaka iya naga ɗan ƙasar da za mu tafiya ko bai tafiya ko ba su tafiya ko sai zata alfaharsu nan duniya ba ko da ina suna nan a lokacin ko ina su a nan duniyan suke suna abincin da haka la'ayan mutu na su ba za su mutu ba don an tashin alkyama hakanan an bu sauka ba za su mutu ba. lallan layi a azo da waje allah azaje a khalaƙa hunna ya halarci su lilbaga aiki saboda wanzuwa lallin fa na ibada karewa ba. wala me oktoba a cikin halartar kuma bai dora musu mutuwa ba. ومن قال في خلاف ذلك وان يفر سابان wannan فهو مبتدئ ya zo da wani abu ne sabo dalla kuma ya bata an sawa isbil gabarin hanyar daidai wa khalaqa sab'a samawati Allah ya halicci samai bakwai ba'daha fawqa ba'd kan wasu akan wasu wa sab'a arda ba'daha asfal min ba'd da kasa ba guda kasashe guda bakwai wata kasan wata wa bainal ardi al-ulya ainihin ta duniya ta sama da sama ta ƙasa ƙasan da take ita ce can dab da ƙasa da saman da take ita ce nan sama da tafiyar shekara 500 a bayan kulli sama ya yata hamsin ya ta amin tsakanin kowace sama zuwa wata saman kuma ita ma tafiyar shekara 500 ne wal ma'u fawqa samai ya ulya sabi'a ruwa kuma yana can saman sama ta bakwai wa arshin rahmani azza wa jalla na'am wa azza wa jalla kalma al'arshin Allah kuma yana saman wannan ruwa ɗin Allah azza wa jalla ala al'arshi wal kursi Allah azza wa jalla ala kursi Allah azza wa jalla kuma yana kan kursi yana kan al'arshi wal kursi mawdi'u qadami kursiyin Allah shine wurin ajiye kafa Allah kafarsa wata ba mu sanya take ya take ba amma dai ya tabbatar wa kansa sai mu tabbatar masa wa huwa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi sab'i amma bai nawa Allah ya san abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai guda bakwai amma bai nawa da abin da yake cikin karkashin su da yake tsakanin su amma ta tattara da abin da yake can karkashin ƙasa amma fi qa'aril bahri da abin da yake cikin can karkashin teku kun gane ko amma bata kulli sha'arati da a matsarar kowane gashi Allah ya san shi na jikin komai wa shajaratin da matsarar kowace bishiya da kulle zara'in da kowace suka da za ta fito kulle nabatin da kowane tsiro da zai fito wa masqadi kulli warqatin da mahaɗa kowane ganye daga ganyayen duniya wa adadin kulli kalimatin da adadin kowace kalma wa adadin ramlin da adadin rairayi ko da na sahara kare ko kankane ne wal hasa da tsakon kwani wa turabi da ƙasa wa matakila jibali da nauyin duwatsu duk Allah ya sani duk na duniya ba abin da yake mai don Allah ta yi wa kulle shay'in komai Allah ya kididdige shi sannan Allah ya ce a hada bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye da sanin komai to shi duk wani statistics din yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu da yake wato da ka kawai yake ko kuma haka yake zuwa Allah bai san da shi wa amalu ibadi wa atharin wa atharu ayyukan bayi da gurabansu da zancensu da numfashinsu wa ya'lamu kullu shay'in Allah ya san komai wala yakfa alayhi min zalika shay ba wanda yake boyewa Allah wa huwa 'ala al-'arshi fawqa samai sab'a shi kuma yana can kan al-'arshi sama ta bakwai saman sama ta bakwai wa dunahu hujubun a tsakanin eh, koma bayansa akwai tsari min narin na wuta wa nurin da haske wa zulmatun da duhu amma huwa a'lamu bi jama'a abinda Allah ne kawai ya sani fa in tajjamu tad'u aw mukhalifun bi qawli Allah azza wa jalla idan mai ainihin bid'a ko wanda yake mai saba ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun buka kusa da mutum fiye da jijiyar wuyarsa ko kuma ya kafa hujja da faɗin Allah tabaraka wata alama ya yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wato mutane uku ba za su haɗu ba suna gana sai Allah ne na hudunsu wala khamsatun ko biyar illa huwa sadisun sai ya zama shine na shidansu su wala adna min zalika ko ƙasa da haka wala akthar ko fiye da haka illa ma an yana tare da su aina ma kanu a duk inda suke wai kafa hujja da wannan cewa ai Allah yana ko ina kenan gashi kuma akan al'arshin sa yake wa nawi haza domin kamancin wannan min mutashabi alqur'ani na daga abubuwa da suke masu rikitarwa na alqur'ani fa kai sai ka ce masa inna ma ya'ni bi zalika al'ilm ai da yace ainihin yana kusa da mutum fiye da ijijiyar wayarsa to sanin sa ke haka nan da yake mutum uku ba za su haɗu ba sai ya zama shine na hudun su ma'ana da sanin sa sanin sa Allah azza wa jalla ala al-arshi fawqa as-sama'i sabi'a amma Allah yana kan al-arshi a sama ta bakwai saman sama ta bakwai ya alamu zalika kullu amma duk ya san wa'annan abubuwa wa huwa ba'inu min khalqi amma yana kashi kuma yana nesa da halittarsa amma la yakhlu min ilmihi makan ba wani guri da yi wa wofinta gabarin sanin Allah walilai azza wa jalla arshi walil arshi hamalatu Allah yana da arshi amma al'arshi kuma yana da masu daukansa ya hamilu na suna dauke da shi kuma yadda Allah cewa ya hamilu arsha rabbika fawqa min yawma idhin thamaniya wallahu azza wa jalla mustawin ala arshi Allah yana ya daidaita akan al'arshi sa walaysa lahu haddun al'arshin ba shi da iyaka Allah azza wa jalla sami'un la yashakku Allah mai ji ne baya kokonto basirin mai gani ne la yartau baya wato ainihin wato ba gani ne duruduru ba tarwai yake gani na'am ah, ah, la yartabu alai la yajhal Allah bai mun alimun masani ne la yajhal bai jahilta wani abu jawadin mai kyauta ne la yabkhalu baya ruwa halimun mai juriya ne la ya ajalu baya gaggawa Hafizu mai kiyaye komai ne layinsa baya mantuwa wa layinsu baya rafkanuwa ƙaribin makusanci ne laye gafalu baya rafkanuwa wai ta mu Allah yana zance irin zancen da ya dace da shi wai yanzu yana kallon abu irin kallon da ya dace da shi wai ya busudu yana shimfiɗa hannunsa irin shimfiɗawa da ta dace da shi wai da haku yana dariya irin dariyar da ta dace da shi wai farahu yana farin ciki irin yadda ya dace da shi wai yana so waya karau yana ƙi waya bugido yana ƙi waya yarda yana yarda waya gadabu yana fushi waya khatu yana fushi dai waya rahamu yana jin kai waya fusahu waya sahu yana kau da kai waya gafiro yana gafara waya yudi yana bayarwa waya na kuma yana hanawa duk wannan ayyukan Allah ne shine yace kullu yawmin huwa fi sha'an na kodo shi cikin al'amura yake sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala